بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس وانا للتافي من البركة kurakurai guda 80 a cikin aƙidar musulunci wallafar wahid abdulsalamu bali mun kwana a shafi na 36 a darasin da ya gabata inda malam ya kammala bayani akan kuskure na 70 daidai yau za mu tashi akan kuskure na 71 shine malam ya masa unwani da ta tahawitsatul arusai an gane ko wani abu ne da waɗansu mutane ke yi masu camfi da ma'aurata in za su yi aure malam yace minan nasi man idza arada an yatazawwaja daga cikin mutane akwai wanda idan zai yi aure zahaba li sa'iri sai je wajen boka matsafi li ya'mala lahu tahwiqa dan ya masa wannan tahwiqa tahwiqan sai ce wa hiya ibaratun an qatlati butul al-arisi wa qat'i min azfarihi wa sha'rihi wato wai a gwada za a auna tsawon shi ango an gane ku ko amarya duk da anan ango aka yi magana shine ari a yanke umbarsa da gashinsa sun mai ha? daga nan sai a abin da ta auna igiyan da shi wannan tsawon sai a naɗe umbarsa da gashinsa a ciki wa yin fasu alaiha a rika hurawa da wasu addu'o'i a ciki bi za'ima. waɗansu addu'o'i su ake cewa azaim irin maganganu maganganu na tsafi haka sunayen aljanu ne da makamantansu fi ha shirkun wanda yake akwai shirka a ciki irin sunan wani Allah an gane ko irin su ya gaga ya ilu ya fanfanga iru ana tattofawa a ciki wannan igiyar wa ya ha fi waraqatin a naɗe wannan igiyar akan takarda wa yadrusu fiha majmu'atin min ibar a sassoka wasu allurori kuma a ciki wa ya hamilu hal ari sai shi an goye ɗauki wannan abu na tsafi da aka yi hatta la yurbatu wai sai ya rike shi a hannunsa wai ba za a iya mai asiri ba ba za a iya daure shi ba ba za matar ba za ta mai asiri ba wa haza sihirun wa kufurun la yajuz shi wannan sihiri ne kuma kafirci ne baya halatta wannan dai gaskiya za mu cewa mu ba anan ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kawo muna yi su taɓa jin irin wannan amma dai su kaga a wurinsu ana irin wannan mutum ya je ya wanke kansa ko ya tsare kansa kar a ɗaura shi ta a asiri ta hanyar gwada tsawon shi da aske gashinsa da kumbunansa a sassaka a ciki a sassoka allura da kamar yawa kansa kafi kenan wani babu wanda zai iya mai asiri ko kuma shirka yi shi ma tsafin yayi malam ya ce na saba'in da biyu karahiyatu injabil barati daga cikin abin da ya ɗarsu a cikin zukatan mutane wanda ya saba ma aƙida shine kyamar haihuwar yaya mata an gane ku bazin nasu ya karahu injabil banat wasu daga cikin mutane suna kyamar sa a fiya mace wa hadha wannan kuskure ne da annahu yajibu an yu'mina bil qada'i wal qadar abin da ya zama wajibi ga mumini ya imani da kaddara da abin da Allah madauki suke ya hukunta wala Allah ya ja'alu hunna banatun salihat ba mamaki ya'ya mata da Allah zai baka zai sanya su zaman to ya'ya na kwarai an gane ko kuma fa yantafi'u bi birrihinna ya zama ka amfana da biyayyar su fi hayatihi a rayuwarka wa du'a'ihinna ba'da mautihi kuma ya zama kai ma bayan ka mutum ma za su maka addu'a wa'annan ya'ya mata malam yace wal infaqu ala al banati ajruhu azim ciyar da 'ya'ya mata da kulawa da su ladan shi mai yawa ne wa thawabuhu jazi ladan gwaggwaba ne fa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala tace annabi alaihi salatu wassalam yace man min hadhihi banati bi shay'in duk wanda aka jarabce shi kaga Allah ya kira ƴaƴa mata da jarabawa Allah baka ƴaƴa mata ya jarabce ka yace duk wanda aka jarabce shi da wasu cikin ƴaƴa mata ahsana ilaihin ne ya kyautata musu to wurin tarbiyya da duk abin da suke bukata kunna lahu sitran minan nari za su zamanto sutura daga wuta a gare shi wa an anas radiyallahu an an karbo daga anas Allah ya tsara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi ila da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah yake cewa man ala jariyataini duk mutumin da ya tarbiyyantar da yan mata guda biyu ala ya dauki nauyin su ya ba su tarbiyya ya kula da su hatta tabluga har suka balaga ja'a yau qiyamati ana wa huwa annabi ce zamu zo ni da shi ranar tashin alkiyama haka muke wa damma asabi'ahu annabi ya hada yan yatsunsa wannan hadisi yana cikin musulmi kaga kulawa da yaya mata a ce aya maza ba sai mata wa rawahu tilmizi bi lafz a cikin riwayat tilmizi yazo da lafazin man ala jariyataini duk mutumin da ya tarbiyantar da 'ya'ya mata guda biyu ya kula da su to da kaltu ana wa huwa aljannata ka hatin da ni da shi zamu shiga aljanna kamar haka wa ashara bi usbu'aihi yayi nuni da yan yatsunsa sallallahu alaihi wasallam wa ali bin abbas sai yanzu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda Allah rasul sallama kala ya yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min muslimin lahu bintani babu wani mutum musulmi da yake da ƴaƴa mata guda biyu fa yuhsinu ilayhinna ilayhima ya kyautata musu ma sahibatahu matukar suna tare da shi a gidansa ne a karkashin sa aw sahibahuma ko shi yana tare da su din illa adkhalatuhuma alla adkhalatahu aljanna ba ce sai sun shigar da shi aljanna ba ce namiji na shigar da uwan shi aljanna ba sai mata kaga amfanin yaya mata kai albarka ta ya kamata su murna da wannan hadisai su kuma gane cewa su din alkhairi ne albarka ne wacce ta zauna cikin ni'imar da Allah ya halicce ta akai da kuma karbi matantakanta malam ya ce wa zawwajahunna har ma ya aurar da su to falahul janna ko na yi tsallake ko yawa wa an abi sa'idin al-khudari ne ban karanta ba yake an samo daga abi sa'id al-khudri kuma Allah ya kara masa yadda Allah rasul sallama kala yace annabi alaihi salatu wasallam ya ce man kunna lahu salasu banati duk wanda ya zama yana da ƴan mata guda uku aw salasu akhawati ko ƴan uwa mata guda uku aw bintani ko ƴan mata biyu aw ukhtani ko ƴan uwa guda biyu mata wa addabahunna ya ladabtar da su wa ahsana ilayhinna ya kyautata musu wa zawwajahunna ya aurar da su alahul janna annabi yace ce yana da aljanna Allah ya sanya mu cikin aljanna Allah ba mu lada abin da karanta dai wanda muka kuskure Allah ya ce mana insha Allah na eh gaskiya ne gaskiya ne sun fi yaya maza daɗin zama ma eh, kuma za ka dawo sai ka ga ka eh. gaskiya ne sa sai an yi haƙuri da su kuma Allah ya sa wato duk wanda Allah ya bashi ɗaya mata na daga cikin abin da muke iya haƙa so Allah yana so ya girmama shi da mutunta shi an fahimta ya daga darajarka a'a sai ba maza to mata dai da ya zama kana da 'ya'ya mata to Allah yana so ya mutunta ka da karancin shekarunka sai girma ya zo maka ka zama babba ka zama sarki zama babba na girmama ka yana mutunta ka saboda albarkacin wannan yaya ka gani za su yi aure kuma ka ga sun hayayyafa a wani gida kuma kai din ubansu za su kira ka fice maka baba kaza baba kaza baba kaza kuma za ka ji daɗi ka gani so gaskiya abubuwan suna da yawa alkhairan suna da yawa gaskiya mata ba abin ki bane mata abin so ne shi yasa annabi yake son su a yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tsif kaga da cikin abubuwan ku na duniya to ina son mata suna ban tausayi su abun so ne a wurina kaga duk abin da annabi ke so to kaga ba abun banza bane annabi yana son turare yana son kanshi bai kamata kuma kai ma ka zama ba ka kanshi ba ka zo inna abubuwa an ka kalla za ga lalle wani abu ne wanda a rayuwar duniya dan adam yana bukatar su yawa duk inda ake neman mu'anata to za ka iya yi da mace amma ɗanka namiji ba za ka iya samun mu'anata da shi ba ko ba haka bane shi zai kosa ka gama abin da za ka yi ka gaya mai ya fita ne kawai da buwasa hankalin shi na tsawon wuri ko da ma tun da yan gida ce kullum tana gida tana kusa da kai tun tana karama za ka tana kusantar ka tana jiran ma me kake so kare da gaske to haka mata suke alaikum salam masu maza sai ku ɗanyi haƙuri eh shi wannan ba komai al'ada ce an yi ana yi shi kansa lallan ma ya zo a sunna in kai aure ke lalle alama ce za mu gane kai aure mu ga lalle a hannunka ka gane wannan ya halatta ko da namiji ka gane kuma shi lalle magani ne ma ba wai a karan kansa yana maganin an muku lalle kuma a ina lokacin da kai aure to ta sayar da ai ba laifi ba ne. Eh, ana yi ana yi ba laifi ba ɗalibi ya ga lallai ne a hannun jabir ya ce aka kayi aure ne ce na yi aure ba kawara budurwa ko ba zawara ya ce ba zawara ya ce ba kawara budurwa ba kar za ka yi masa wasa ka yi mata wasa ya da kuɗi da shi a kan auren budurwa ba don ita ba zawara ba ta da amfani ba a ita ma tana da nata amfanin eh, Allah ya samu dace na'am wasu suna cewa wai uniform wasu daga uniform suke cewa haka suke faɗa dai amma dai shi suke makalai a kawai za su ce ai hijabi na cin yawa ko western day abubuwan to dan kwalin ma sai an biya kudin shi shi ga mijin ai ba hula sai ga ta biya ya kuɗi ɗan kwalin Allah ya kyauta ƙairar nisa Allah Allah ya mana jagora lamar bana ati na fi duniya hasana wa fi akhirat hasana wa ina zaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin